ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو حالك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ينوى ما صجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da shan ruwa kuma Allah ya karba mana ibadojinmu ya gafarta mana kurakuranmu ya ƙara daidaita sawayenmu ala siratul mustaqim to yau dai muna rana ta shida azumin ramadan na tsammani asabar lahadi litinin talata laraba alhamis yau to muna cikin suratu alfurqan kuma za mu tashi aya ta goma sha uku malan karanto mana allah ya mana muwafaqa ya mana dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقربين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا أجي أن gaya mana cewa su waɗannan kafirai da waɗanda suka rayu rayuwa irin tasu ta kafirci da ɗagawa da yi Allah tawaye da fito na fito har suka mutu ba su tuba ba za a jefa su a wuta kuma ita wutar in ta hango su daga nesa mun riga mun ji jiya tana furgaga tana furzaza tana fitar da kukan ciki irin na haushin kai farmaki akan yan wuta shine taghayyuzan wa zafira an faɗi wannan jiya to a ci gaba da ayan sai Allah ke cewa wadda muka ji yanzu kenan wa idza ulqu minha makanan dayyiqan da'aw hunalika bora. sai a ce la tad'u al yawm thuburan wahida wa du'u thuburan kathira wa idha ulqu minha makanan dayiqa idan aka yi wurgi da su a cikin ita wutar aka jefa su makanan a wani wuri a cikin jahannam wani wuri dayiqan mai kunci ga kunci ga duhu ga doyi ga bala'in azaba ga macizai irin na wuta waɗanda Allah kaɗai ya san irin bala'in da ke tattare da cizonsu jiya mun yi bayanin hadisin da ke cikin turmizi hadisi hassan cewa cikin munafukai ko kafirin aka kai shi cikin kabari za a sallada masa saba'ina tinninan kumurci guda saba'in aka ce kowanne inda zai tsartar da yawunsa shi macijin to da ƙasa ta daina samar da shuka saboda dafin kawai to you can imagine wato hadarin da bala'in da musiba. Allah ya tsare mu Tun in aka yi jifa da su makanan dayyika muqarranin a daddaure a gwangwame a harhaɗe cikin sarƙoƙi irin na wuta da'au hunalika subura to a wancanan ka bigire a wannan wurin sai su kira subura an gane ko subura kalmar subur al-imam abu ja'far ibn jarir tabari Allah ya shi ya nuna cewa kalmar subur ana fassara ta da alwailu kamar ka ce wailu shine subur wailu kuma da hausa ka ce kaico ko ka ce bone kamar da fulani ke faɗi bone misali to subur ke. ko kuma subur na nufin halaka in aka yi jifa da 'yan wuta a wuta to abinda za su dinga kira ke suna subur an gane ko kamar inda Allah ya faɗa ne a cikin suratul inshiqaq aya ta goma ko وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا كلمة ديتي ثبور هلكة تابيوة رؤوشي تلولوتوة tsiyataku taɓewa ta iya matuƙa haka 'yan wuta za su ringa makansu wannan mummunan kirari da zarar sun ganta to kuma ba zai yi a dawo duniya lantana a ce za a gyara ko ba dama kace za ka ɗauki wani mai kulawa da kai duk wata dama an riga an baka kawai a duniyan nan saboda haka za su kira fubura to karkashin wannan ne yani imam ahmad ibn hanbal ya fidda hadisi cikin musnad ya koro isnadinsa daga hammad dan salama daga ali ibn zaid daga anas dan malik cewa manzon allah annabi muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alai ya ce farkon wanda za a sanya masa rigar tsiya ta wuta shine iblis eh domin shi ke ɗauke da tutar halakarwa to shi za a fara sa masa rigar tukun an gane ko sai ringa janta a baya waɗanda suka bi shi zurriyarsa da waɗanda suka bi shi minal jinnati wal insu suna bin su a baya kuma yana cewa ya suburahu ya kai can shi shaɗan ɗin ta kalmar subur ta zo kuma ya ce waɗanda suka bi su ma suna cewa ya suburahum ya taɓewarsu haka za su dinga makansu wannan mummunan kira hatta yaqifu ala nar har a tsayar da su a kofar wuta a ce to ku shige ta ya nan tsinannu kamar yadda za a ce da fir'auna ne a can cikin suratu hud wa yawmal qiyamati Allah na cewa adkhilu ala fir'auna ashad azab an gane ko ranar kiyama Allah zai ce ku shigar da fir'auna da yan yanamu yanamu ku zo mu je ɗinsa cikin mafi tsanantuwar azaba na'udhu billahi min zalik to shine a lokacin sace da su kuna ma kiran halaka ne to la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira ya abu ga aiki ba tuko eh isbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ko kar ku yi ga dai sakamakon ne kada ma ku kira halaka ku kira hallakoki hallakajo da yawa halaka halaka haka za a ce da su wannan ita ce ma'anar wannan aya la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira kuma ka kalli ayar sai ta ce la tad'u al-yawma a yau kenan yau dinna nufin me al-qiyama dan ba magana komawa ma'ana inda ya kamata ku kira wannan halaka ta yi muku amfani ku gyara a duniya ne Suraka ya wanda yake zina ya wanda ke bin dare yana haska tocila a idanun mata ya ke mai sa kafa ki fita in mijin ke fita ya mai kokarin bayyana karan jikinta don kyanta da ƙuruciyarta ya mai ɓoye kaya don ya kuntata ma al'umma ya duk wani masani ko malami da zai murda gaskiya don neman abin duniya ya yi matsari na ƙarya na kafirci ma kawai don burge wani ko don mahaluki ya so shi ya ‘ya'ya da ke juya mai iyaye baya ya waɗanda suka mayar da aure kamar kayan kasuwanci ‘ya'yansu suka zama commodity wanda ya kawo kuɗi mai yawa a bashi in ma matsafi ne a bashi ba da ya bada kuɗi ba to ya koma su haka ya ɗaliban da kai hatta waɗanda suke coge da jarrabawa don neman aiki da wahalar wasu duk ya haɗa ya kai jami'i admission officer a makaranta ko a ina ne da zaka ci mutuncin yarinya ka ci sai ta sallama maka jikinta kafin ta haye jarrabawarka ana samun wannan tsayar da yawa ai ya waɗanda suke 'yan kasuwa ne suke majuna hasada da ƙyashi da keta a hana wa mutum abokanan kasuwanci su zo saboda ganin ya fi samun ɗaukaka ga munan dai duka ya gaba mu dai kiran nan ne wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min Allah ce ku tuba gaba ɗayan ku ya kunmi saboda menene amfanin a ce mutum ya waye gari yana irin wannan kira na kiyama yana subura ya kai kyau ina ai nadama ce da ba ta da kyau malamai suka ce mafi sharrin nadama nadamar ranar lahira dan ba za a dawo ai nadama mai amfani a yanzu kai nadama kan abin da yake ba daidai ba sannan ka nemi jagorancin ubangiji shir da kai sannan kuma kaga shedan kullum musulmi ya ringa addu'a Allah ya kare shi daga sharrinsa ina jin na gaya muku jiya ko shekaran jiya ne ibn al-qayyim yana cewa shedan yana da tarko wajen guda bakwai yake dasawa dunki kowa yake tarko na farko in bai kama ka ba sai je ga na biyu in kaki sai je ga na uku in kaki na hudu na biyar har na bakwai cikin tarkon nan na shedan akwai inda har ta annabawa bai kyale su ba to ballantana kuma kai farahula fallahu musta'an so kaji abin nasu ce za su kira suburan sace la tad'u al-yawma suburan wahida kada ku kira halaka guda daya a'a wad'u suburan mai kathira ku kira halaka ma da yawa ku gani in zai muku magani Allah ya kiyashe mu aya ta gaba ولذلك خير من جنة قل بالتي وإذا المتقون hmm. لهم جفاء ومصيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل قيامس يا رسول الله أذلك خير كاجفا to yanzu irin wannan sakamako mara kyau shi ya fi mai hankali tambaye shi a zalika khairun irin wannan sakamako mutum ya dinga kiran halaka ranar kiyama a wuta cabe cabe a billah shi ya fi mai hankali ma kanka hisabi dama shi hankali na gaya muku hankali iri nawa ne Allah fata ba a manta ba hankali iri biyu akwai al'aqlul idraki da kuma al'aqlul irshadi hankali wanda yake kawai yanzu misali ah wannan fanka ce kowa ya san haka hankali ne to akwai wannan to ba shi yake magana ba akwai al-aqlul irshadi hankali mai haskaka maka hanya ka gane cin alade ba kyau domin ko ba domin haram da Allah ya haramta to bana bukata duk wani hankali ya tsaya kan haramtawa kawai tunda Allah ya hana bana so misali fa na bako to ana kiransa al-aqlul irshadi ba hankali ba ne, gama garin hankali to me hankali tambayi kansa qul zalika khairun saboda qur'ani ai yana yana yana mukhataba da hankali yakan tallata ma hankali mai lafiya abin da zai amfane shi dan ya saya ya kuma gaya masa abu mara kyau dan ya guje mai na fatan gane ko qul gaya musu a zalika khair am ko kuma ka gani ma'ana wancan ko wannan am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun ko kuma aljanna irin ta tuturta mecece tuturta tuturta da wama kuma kaga sai ya danganta aljanna da alkhuld aljannar dawwama kaga ita kanta aljanna a ita ce mafi girman abin da mutum ke bukata Allah ka bamu al-firdaus to amma me yasa kullun Allah ke danganta da aljanna da khalidin fiha khalidin khalidin eh saboda ka samu ni'ima wani abu ne to ka samu garanti ni'imar kuma ba za ta kubuce ba shi kuma wani abu ne ko bu gane ba me yasa kake gani yan siyasa in mutum ya san ya ci zabe ba cin zaben bane a ya zai kokari abin ya dawama ashe samun wani abu mai daɗi daban ɗorewarsa kuma kusan ta fi daɗin ko wai zo ka ci tuwo a ya fi daɗi in ji masu magana saboda haka ka san za ka samu kaza kuma abun ba zai sleeping ya kubuce maka ba shi ma shi yasa kullum Allah ke cewa in an shiga aljanna to khalidin ba a fita kamar yadda in mutum yana cikin wahala kuma Allah Allah yake wahala ta yi mai ta tafi to nan kuma sai yan wata su aka ce khalidin fiha Allah ya kiyashe mu saboda haka nan sai Allah ta'ala ke cewa koko aljanna irin ta dawwama al-khuld wace aljanna ce sai ce allati wadda wu'idal muttaqun wadda aka yi alkawarinta ga masu tsoron Allah kaga bai ce wa'idal muslimuna ba dan a iya samun musulmi amma ba tsoron Allah amma sai ce almuttaqun na fatan gane ko kuma suwaye masu tsoron Allah sai Allah ya ambaci sifofi nasu guda shida a can cikin bakara yace zalikal kitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin to suwaye sai ya bada sifa guda shida farko allazina yu'minuna bil ghaib kun ji na farko na biyu fa wa yuqimuna salat na uku wa mimma razaqnahum yunfiqun na hudu wallazina yu'minuna bima unzila ilayk na biyar wa ma unzila min qablik na shida wa bil akhirati yuqinun kenan ya faɗi almuttaqun ya baka kuma characteristics sifofin su sai kai kokari ka samu sai Allah ya musu kirari yace ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to Allah ka samu dace da haka sai Allah ta'ala ke cewa gaya musu irin wannan mummunan sakamakon shi yafi ko aljanna kamar yadda na faɗa irin ta tuturta ta zama har abada ba fita wadda aka alkawarta ta ga masu tsoron Allah kanat lahum jaza'an wa masira za ta kasance gare su jaza'an sakamako ne wa masira makoma shikenan haka ne yo wanda ya san makomansa aljanna ne ko ko wanda Allah ya masa alƙawarin haka ai ba kamar wanda za a wurgi da shi a cikin jahannama ba aya ta gaba lahum fiha ma yasha'una qalidin kana ala rabbika wa'dan maf'ula lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula lahum ya tabbata gare su susuwa susuwa ya jama'a susuwa su ‘yan aljannan da aka faɗa a aya da ta gabata ko dan ya ce ainihin kanat lahum jaza'an wa masira su almuttaqun to lahum fiha ma yasha'un suna da fiha a cikinta ita mai aljanna wannan ha babba din ha lamirin aljanna ne to a ciki suna da ma ya sha'un an gane ko wato duk abin da suke so ko dai ka ce ma din nan mausuliya ce wato lahum fiha allazi ya sha'un an gane ko ko kuma mazdariya ce lahum fiha in ka so ka ce mashi atahum ma'ana duk abin da suke so ko ma ya hawau suna da duk kuma ita wannan ma tana fa'idantar da gamewa ne don ya ce ma a cikin gidan aljanna suna da na farko ga ga aljanna ɗaya kenan ga dawwama biyu kenan duk abin da kake so zaka samu sabanin duniya duk yanda kake jin ka kai da isa akwai wani abu kana ji kana gani sai ga gare ka ko yanzu misali me fi daɗi na duniyan nan a ce ka zama mai darin tambaye ku yan uwa me mutum ya fi so a ce ya samu a ce me ya fi daɗi a duniyan nan kuɗi ko kuɗi a a duniya muka ce yawa kuɗi shikenan a ce shikenan ka zama miloniya ko biloniya ko triloniya ko septiloniya duk wata niya niya niya niya to je ka zama and so what ko yanzu misali ina manya-manyan masu irin su rockefeller ina suke aiki da yawa daga cikin kusan rockefeller to shi rockefeller a lokacinsa idan kana da dala in kana dala miliyan d'a wai babban mutum ne wake magana miliyan kana magana su bilge shi ma an wuce bilge a yau misali in kuɗin ne an ce akwai wadda ta kai sarauniyar ingila ɗaukan kuɗi ko a yau akwai to amma ina suke ina suke waccan yarinya Eliana Barbosa da ake ji da ita da ake ji tafi kuwa kuɗi cikin mata ina labarin su yake misali to ka ɗauka ka ɗauka kuɗi shi ne mafi kyawun abin da mutum ke bukata ko to tare da haka kuɗin naka kuma sai ciwo kana ji kana gani ga kuɗin amma ciwo kuɗin ya kasa maganin ciwo in mulki ne kuna fa jiya jiya shekaran jiya ted kennedy ya mutu kun san Ted Kennedy dan uwan JFK shugaban American da aka kashe 68 dan uwan Robert Kennedy wanda ya mutu bayan mutum dan uwan shi yana shekara 77 ana jin duk cikin sanatocin amerika ba mai daɗinsa shekara arba'in da uku yana sanat ko ƙarshe fa kenan duniya abinda kake da shi zai kare sama Allah yana gaya maka aljanna lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke so ko Nikolai Ceausescu a Romania a matsayinsa na shugaban kwaminisanci an ce jami'an tsaronsa mutum dubu saba'in ne kawai secret police eh mana duniya kenan ina yake ina yake sha na Iran sabak kun san sabak Adolf Moro a Italy a lokacinsa misali ga misalai nan da yawa jomo kenyatta ya shiga hutu ne a mombasa 78 aka ce yalla bai lokacin mitin yayi ashe yana mitin da ubangijinsa ya riga mutu to duk abin da kake ji za a baka zai tafi shi ya samu ke cewa halid duniya wa ma fiha jami'an siwa dhillin yadhulu ma'an nahari yau duniyan nan fa da duk abin da ke cikinta inuwa ce inuwar da take gushewa tare da wato rana ɗaya kuma ce fa inna mata a duniyana kalilun wama yujzil kalilu min almata'i wa sara kaliluha harijan asiran tashabbasa baina anyabi sibai wai kayan jin daɗi na duniya ɗan ƙanƙane ne kuma ɗan ƙanƙanin ma mai wahalar samu ya fara a tsakanin haƙoran zaki mai harginin kai hari yanzu kaddara a ce naman da zaka ce yana bakin zaki da ya kwana bakwai bai ci abinci ba je ka ɗauki naman to haka ya kamanta duniyan nan fa duk sai mutum ya shi yasa tsaya ma kai kirki wallahi shi fi kyau Allah kuwa tsaya kai abin kirki kawai wallahi in kai kirkin zaka tafi to gara ka tafi da kirkin wancan mawaki da ke cewa in kai kirki baka tsira ba in kai rashin kirki in ka ce a'a ga ra'ayi kirkin ne wallahi kuwa to kaji abin da Allah ke faɗi dangane da 'yan aljanna ja'alani Allah wa iyyakum minhum yace lahum fiha ma yasha'un abinda nake jaddadawa ma duk abinda suke bukata suna da shi kaga dai ba tsufa in mace ce ba maganan haila ba maganan haihuwa balantana ki ce zaki tsofe kan ne kawai ke karuwa ni'imar ce jin daɗin ne kawai ƙwaƙwalwa ba ta taɓa tunanin wannan jin daɗin ba ido bai taɓa gani ba kunni bai taɓa ji ba ƙur'ani kan gaya ma akwai kaza ne ko hankali zai iya ɗan surantawa kawai amma in ba haka ba أعد الله لعباده المؤمنين الأولياء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر wai Allah ya tattala ma bayansa na gari waliyansa na gaskiya Allah ka sanya mu cikin su irin abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya da karmatsa karmatsanta na kamo abu da cafke-cafke bata iya surantawa ba lahum fiha ma sha'un suna da duk abin da suke so khalidina fiha na'am suna masu dawama haka ne ko kana ala rabbika wa'dan mas'ula wannan kuma alƙawari ne fa ala rabbika da Allah ya wajabta ma kansa da kansa kaga ai babu wani babu wani haƙi da yake wajibi akan Allah amma Allah ya wajabta ma kansa wannan takarruman wa tafaddulan wa ihsana saboda karamci kawai alkawari ne abin tambaya kuma Allah baya saba alkawarinsa Allah ka ba mu aljanna ka ba dan halayen mu ba ka azurta mu da tuba daga dukkanin laifi ka dawamar da diga daga mu akan gaskiya al-ayat taliya ويوم نحشركم وما يعبدون من دون الله فيقول الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا wannan ita ce aya ta goma sha bakwai a wannan sura ta ashirin da biyar Allah ta'ala yana cewa wa a wata ƙira'a nahshuruhum ko ranar da ainihin za mu tashe su Allah ta'ala na cewa ranar da za mu tashe su susuwa shine ibnu kasir ke cewa yaqulu ta'ala mukhbiran amma ya yawm al min taqri' al fi ibadatihim man abadu min dunillah min al-mala'ikati wa ghayrihim an gane ma'ana Allah na bada labarin abin da zai faru ran tashin kiyama inda zai kwankwashi kawunan kafirai ne yake cewa ka tuna ranar da domin kalmar wa yawma muta'alliqun ne bi mahzufin muqaddar taqdiruhu uzkur kenan yau muta'alliqun bi fi'l muqaddar munasib yani ka tuna ranar da za mu tashi kafirai da ma duk abin da suka bauta ba Allah din ba to kaga nan ashe abu biyu Allah ya ambata zai tada waɗanda suka bauta ma gumaka ko suka bauta ma wasu kuma ababen bautan nan biyu ne wasu mutanen kirki an bauta musu wasu kuma bishiyoyi ne to sai Allah ya ce da masu bautar da waɗanda aka bautawa duk zai tashe su kuma saboda wata jarabawa Allah zai tambayi waɗanda aka bauta musu ga tambayar dan ya ce wa yawma nahshuruhum ko wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu sai Allah ya ce da waɗanda aka bauta musu mujahid wane ne mujahid bin jabr almajirin dan abbas ne Allah ya kara musu yadda mujahid malamin tafsiri ne malamai na cewa idza ja'aka tafsirun an mujahidin fa hasbuka bihi tafsira in dai tafsiri ya zo maka aka ce daga mujahid ne to shikenan kawai ya ishe ka a matsayin tafsiri yayi karatu gun Abdullahi dan Abbas dan Abbas kuma annabi ya masa addu'a sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka bashi ilimin fiqh ka kuma ilmantar da shi fassara Qur'ani dan haka shi kuma yayi karatu gun dan Abbas yace tun daga farkon Qur'ani zuwa karshe duk wata aya sai na tsayar da shi ga yamin labarin ta akan me ta sauko saboda me dan haka malamin tafsiri to shine yake faɗa yake cewa waɗannan da Allah zai tambaya ai kaga aya cewa ta yi Allah zai tashe su sai ce wa ma kenan abu biyu ne masu bautan da waɗanda me aka bautawa to su waye sannan sai Allah zai tambayi su waɗanda aka bautawa to su waye shine mujahid ana nufin annabi Isa ne da Uzairu da mala'iku an gane saboda akwai suka bauta ma annabi ya suka ce Allah ne suka ce ko dan Allah ne suka yi masa ƙarya an fahimta shi yasa masu kiran addinin kiristanci masihiyya sun yi kuskure akwai da yawa ɗaliban larabci sai su kira christianity da suna mai almasihiyya la wato kusan ana dangantawa da almasihu kenan ba ruwan annabi isa da abin da ake dangantawa zuwa gare shi cewa shi Allah ne ko dan Allah ne babu bai faɗa ba to shi ne nan aya take cewa Allah zai tashe su da shi kuma uzairu shi ma an ce dan Allah ne da mala'iku da aka ce su ma ayan Allah ne mata wannan haka mujahid ya fassara wurin ko kace duk ma wani abun bauta amma da tambaya ne to wannan magana ta mujahid tana da karfin gaske sai Allah ya ce shi ne ce fa yaqul a antum adlaltum ibadi haula ku ne kuka batar da waɗannan bayan nawa ku ne kuka ce su bauta muku amhum ballu sabil ko ku dai su ne suka bace suka bar hanya ma'ana ɗayan biyu ko dai ku ne kuka burma su kuka dulmuya su ga barin bin Allah ko kuma a'a su ne suka bi son zuciya suka kirkiri ƙararren su haka shi yake yanzu kaga yanzu aya kai an samu wata wani addini sabo da ya fito a turai ana kiransa addinin shedan aiko kwarai da gaske scientology ko kuma satanism <laughs> su kuma wai duk abin da Allah ya hana to kuma wannan shine rukunin addini duk wani abin da Allah to wannan shine awwalu ma yajibun addinin nasu kuma kaga gani ai saboda ka bautan gunki da zina da duk abin da ka sani wai suka ce an dade ana kowa na zagin shedan da ka kamata Allah sarki bara tausaya ma shedan la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka idan Allah ya maka arzikin shirya ka gode wa Allah kawai ai wallah saboda haka za a tambaye su a antum adlaltum ibadi haula am hum dallu sabil ga abin da suka ce qalu me قالوا سبحانك ما يطمع كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متأتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما نورا وكان هم mu je ga amsa fassara wannan maganar imamu mujahid rahmatullahi alaihi cewa ana nufin annabi isa ne da kuma uzair da mala'iku maganar haka ne domin Allah ya faɗa a aya ta 116 zuwa 117 a cikin sura ta biyar Allah yana cewa id qala ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah sai ce me qala subhanaka kaga sai dace da wannan an gane ko قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته كجمع جنن فقد علمت لا إله إلا الله الله إنا فرأيك أسني تعلم ما في نفسي حكى النبي إيسا زيتي إني نتيس تشدني دم الله ko Allah uba Allah ruhu Allah kaza kaza inni nace Allah ai ka sani saboda me ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke zuciyata raina wala a'lamu mafi fi nafsik innaka anta allamul ghuyub la ilaha illallah kaji hujja kenan saboda haka da haka da aka wannan tambaya yanda yace qala subhanaka anan ma sai su waɗannan bayan Allah suka ce qalu subhanaka ko a'a sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ba mu bane ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ما كان ينبغي لنا أي بما داتي دمو يا أبنجي لام الجهود bai dace gare mu ba an gane ko an nattakhidha lamul inda ta zo da ainihin li ma'ana bai dace da mu ba an nattakhidha min dunika me min auliya a ce mun riki wasu majibinta lamurra ba kai ba to ai bai dace da mu ba ma'ana ma mutu wannan ba an gane ko to kaji amsar da za su bayar kenan qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya bai dace gare mu ba a ce ya ubangiji mu riki wasu koma bayanka iyayen giji shi yasa Allah ya faɗa a sura ta uku aya ta 64 yace qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala menene wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqul anna muslimun Faƙulu, shahadu bi anna muslimun kaga ai cikin ayar sai aka ce wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban arbab awliya kada sashin mu ya rike sashi iyayen giji su bar Allah to shine fa nan ka waɗancan bayan Allah suka ce a ubangiji tsarki ya tabbata gare ka bai kamata a ce mu riƙi wasu iyayen giji mu barka ba walakin yanda lamarin kawai ya ubangiji matta'tahum ka ba su jin daɗi ne a duniya kawai ga dukiya ga isa ga ganin suke da komai shi yasa kar ka ɗauka ɗan uwa kar ki ɗauka ƴan uwa kar mu ɗauka yan uwa rashin abin duniya wata alama ce ta Allah baya san ka abadan kuskure ne kar ka ɗauka haka kana iya kawaye gari baka da komai a aljihu amma wannan baya nufin kuma Allah baya san ka in Allah ya ga dama sai tara ma kafirin da ya fi kowa kafirci wanda bahaushe ke cewa kafir kafir namijin kafiri kafi kowa kafirci din nan ya tara masa dukiya irin ta kwankwan bilo ya fi kowa dukiya. Kuma kuma Allah ya fi kowa fishi da shi duniya din nan kulura bata isa ta zama mizanin matsayi ba ita kawai kamar examination hall ce fafutuka ake ta neman lahira saboda ka material wealth misali ba adireshi bane cewa kai kai ne gun ubangiji na fata ku gane saboda haka yani Allah ya ce ubangiji suka ce ubangiji ka ba su jin daɗi ne hatta nasu zikir har suka mance da azzikir zikir nan ya ɗaukan wa'azi wa'azi suka ce wa'azi ko kuma suka ce mutuwa Ina daga cikin ilimin alwujuh wan nadha'ir kalmar azzikir takan zo a qur'ani azzikir na nufin mutuwa ko bu gane ba kaman nan kuma azzikir takan zo a qur'ani tana nufin sallah fas'au ila zikrillah sallah ake nufi kuma azzikir kan zo a qur'ani amma tana nufin shi kansa qur'anin inna nahnu nazzalna dhikr aftum طيب da haka sai suka ce kawai dai ka jiyar da su daɗi ne ya ubangiji har suka mance mutuwa a zikir ko kuma na'am na'am da su ka jiyar da su daɗi su da iyayensu walakin matta'tahum wa aba'ahum su da iyayensu hatta su zikir wa kanu qauman bura suka kasance mutane bura halakakku an gane ko dan daga na ake da albur tabar bauran sun kasance mutane ne halakakku to shikenan kaga dama rana ce ta adalci ku da kuka bauta ma waɗannan bayan Allah ku taso ku da aka bauta min kuma ku zo Allah ya yanke hukunci yaya ko ka batar da su a ubangiji su ne to sai Allah ya bada amsa ya ce ne فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون بالفوقانية هو فما يستطيعون بالتحتانية يعني فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا في الله تعالى تتوقع شنان أي فقد كذبوكم سنكر يتاكو شكنا أصلو سكتي كبوتا مصبا سنتبتر to faqad kazzabukum sun ƙaryata ku bima taqulun da abinda kuke faɗi بما أي بالذي تنسبونه إليهم من أنهم أمروكم بأن تعبدوهم فقد كذبوكم بذلك سنتي كرياني دن ثم تركك الله قالوا سبحانك سبحانك الله تتسن تقول فما تستطيعون صرفا ولا نصرا في الله فما تستطيعون قو فما يستطيعون wato yanzu nan dai kan ba ku da iko tastati'un ku nan ba ku da wani iko wato na ku kawar da azaba gabarin ku shine ma'anar sarfan tastati'un ko yastati'un ay la taqdiruna ala sarfi azabi ankum wal intisar li anfusikum a wannan rana ba ku isa ku kawar da azabar Allah gabarin kanku ba ko kuma ku iya agaza ma kanku da tanyo da agaji ga barin azabar Allah sai ce wa man yadhlim minkum nudhiqu azaban kabira duk wanda ya zalunci cikin ku ta hanyar shirka to za mu azabtar da shi azaba wadda take babba aya ta gaba ta ce وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إلا إنهم ليأكلون الطعام في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتسجرون dangane da ainihin wannan aya a cikin sahihu muslim hadisin iyad ibn himar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Allah na gaya manzansa ko annabi na cewa da Allah ya ga dama da sai ya gudanar min da duwatsu na zinari bai gagara ba da sai Allah ya maida wa manzon Allah kamar goron dutse mu can a Kano misali zinari ne kawai to amma ai duniyar ba ta isa bane kawai ba ta kai ga matsayin da za a rigima a kanta ba ko ba haka ba an gane shine har ma cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa sallam an bashi shi zaɓi ko dai ya zama annabi mai mulki komai an shimfiɗa mai ko ya zama annabi bawa kawai manzo sai ya zaɓi ya zama bawa shi ne can mawaƙi ke cewa hayyar faktara an kana addahu makasudin koro wannan dan yana da alaka ne da irin abin da suke yi kafirai suka ce wannan irin annabi ne da shi muke ci da shi muke shiga kasuwa kuma ce da mu manzo sai Allah ce a'a wa ma arsalna ita ce ayar ko وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ai ba mu aiko wani manzo ba ko ba mu aiko manzanni gabaninka ba ya rasulullah face su waɗannan manzanni din suna faci suna kuma sha ci da sha abubuwa ne guda biyu waɗanda suke taimaka ma rayuwa ta ci gaba da mirginawa tana garawa saboda sinadari biyu ya ɗore saboda dukkanin ɗan adam an yi shi ne da ɓangare biyu farko akwai ɓangaren gangan jiki da kuma ɓangaren ruhi wato duk mutum da ka sani yana da ɓarayi biyu ɗaya ɓangaren a fili yake ɗaya kuma a ɓoye na fili shi ne jiki yana bukatar ci yana bukatar sha yana bukatar numfashi yana bukatar jin zafi yana bukatar jin sanyi yana bukatar dariya yana bukatar bakin ciki da waɗannan abubuwa ne da ba yadda za ka yi da su su ke wakiltar ɓangare ɗaya na mutum amma ɗaya ɓangaren shi ne ruhi su suka haɗu suka yi mutum tun da annabawa mutane ne to dole ne al'amura da suka shafi annawami hayatiyya wato karikitan tabbatar da mutuntakar mutum a gani tare da su daga ciki akwai ci akwai sha kenan ci da sha ba sa kore kamala a gaskiyar magana ka ci ka sha ma alamar kamala ce illa iyaka ka ci cin yadda ya kamata kawai to kenan su kafare suna tunanin dan me za a ce manzo Allah yana ci yana shiga yana shiga kasuwa Allah ke cewa to ai ba ma kai ba ba mu aiko manzanni gabaninka ba face fa suna ci suna sha wa yamshuna fil aswaq suna kuma zuwa kasuwanni su saya su sayar wannan shi ke nuna maka cewa suna saya suna saida kuma suna cinikayya ashe kenan neman na kai ma wajibi ne magana cewa ai in dai mutum malami ne shi kenan ai randa kina daka Allah ya baki ruwa ba gaskiya bane ko ana cin albarkan makaranta ka tashi ka nema kai sana'a kai noma kai kiyo kai duk abin da za ka yi nan ma sai ƙara baka wato independa dogaro da kai da rashin tunanin wani makhluki ƙwarai laraba sun ce wanda ya mika hannu ba zai miƙe kafasa ba shi sa magabata ma sukan kai kawo abu hanifa ɗan kasuwa ne don ku sani allai ibn sa'ad al-masri abokin imam malik ɗan kasuwa ne ibn jauzi yana cewa aini ban gama abin da ya kai neman kuɗi kyau ga malami ba dan ya dogara da kanshi ya gaya ma kowaye gaskiya in kana takama kana bayarwa ka rike kayanka ba a so shikenan magana ta tsare to sai dai ka san kasar mu a ce malami da kasuwanci kai al'amari a wato wa duniya ta zo karshe malamai da kaza kaza kaza ne. iyar kasar Hausa kenan ko in ce wani yanki na kasar mu kenan amma kuma akwai alkhairai namu da yawa da kuma kurakuran da yawa na shigo da wannan ne misali kan abin da ke faru a wannan ƙasa ta mai albarka ƙasar shehu ɗan Fodi ƙasar muhammad bello ƙasar abdullahi na gwandu don gaba larabar hausa amma to me yasa aka waye gari in malami ya sa mai kyau ko ya hau mai kyau ko ya ci mai kyau sai a shiga kus kus kus an fi sa shi a wulakance a kaskance rigarsa cikin faci in ma zai je hutuba a masallaci ya hau jaka ko ya tare mai babur a yau abin da ke faruwa kenan ai amma ka kallon da suke ba musulmi ba ya me ke faruwa ne tsawon wani lokaci muke kaskantar da kanmu da kanmu wannan munasaba ce dan an ce a shayu bi shay'i yuzkar to amma kuma mai ba da lasisi ba da sunan malanta ka tsaya ka ce ba za ka yi na kanka ba dan wannan ke bude kofar tsibbu da ƙarya in an zo daura aure a ce to ina kuɗin malamai eh ga sadaki wannan na malamai ne waye ce malami in ya zo daura aure sai an bashi kuɗin malami a ina ka samu wannan bayan makasudin shigo da wannan saboda alaka ne Allah ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq suna tafiya a cikin kasuwanni ma'ana su saya su sayar ko su je su yi harkoki su fito na fata an gane ko sashinku da sashi fitina ne jarrabawa wannan yi mawani kaza wannan yi mawani kaza a matsayin jarrabawa an gane kyashi jiji da kai nuna isa da sauransu fitina jarrabawa saboda rayuwar gaba ɗaya jarrabawa ce to sai Allah ta'ala ya ce mai a tasbirun shin kuna hakuri a nuna maka rayuwar dan jarrabawa ce ita ko jarrabawa ana bukata a hakuri ko misali ka ɗauka a yi haƙuri a kan bin Allah a yi haƙuri barin sabon Allah a yi haƙuri kan bin Allah a yi haƙuri ƙaddara idan aka ce musulmi ga su da shugabanci guda ɗaya to karka ɗauka dan ga su shugaba suna da shi guda ɗaya haka ɗin ba za a samu rigima tsakaninsu ba akwai yiwuwar wane ce kaza a yi ta kai kawo ana ta faɗa ana ta rigima ai fitina kenan to amma dai kuna kan manhaji kwaya ɗaya mai kyau kada mintsinin juna da yakushin juna da hararar juna a matsayin fitina kuma ya hana ku haɗewa kan manufa kwaya ɗaya shi yasa can Allah yake faɗa yace walladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd can cikin sura ta 8 aya ta 74 illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir yace waɗanda suke kafirai suna faɗewa dan su da ku idan ba yi haka ba za su samu fitina da fasadi da haka yace waja'alna ba'dakum li ba'din fitna amma atasbirun kuna hakuri to me hakuri malamai suka ce hakuri alwuqufu inda albala'i ma al'adab bala'i ya zo maka ka tsaya cak ba tare da ka kauce ubangiji ba hakuri kenan wani kuma ya ce haƙuri hamlun nafsi alal al-makarih ibtigha'a mardatillah wato ka tafiyar da rai kan abin da rai ba ta so amma don neman yardan Allah yanzu misali idan ana mukumukun sanyi mutum ya jabar ku ya rufe jikinsa sai diladan ya kwala kiran sallah as-salatu khairun minan nawm kaga wannan jarabawa ce ga mukumukun sanyi ga bacci ya fara daɗi kashi kuma Allah ya kira ka to kaga nan ka hakura ka bar baccin da dimin bargon ka fita shine zaman ka lafiya kuma wallahi da kayi ta maza in ka fita sai ka ji ya tafi dama shedan ne kawai ya zuhubuta abun ya kara ma baccin gishiri bayan an ma ƙara baccin din tsaya kawai to kaga shine na baku misali ne ina fata an gane ko hakuri kenan hakuri ka dora rai kan abin da rai ba ta so dan neman yardan Allah kuma sun kasa hakuri gida uku akwai hakuri kan bin Allah shine na baka misali yanzu misali mutumin da ke da iyaye sun girma aka waye gari aka jarrabe shi da iyayen kwata-kwata ba su ma iya motsawa sai dai su yi komai a kwance fitsari a kwance kaga jarrabawa ce in baka yi hakuri ba sai ka ga abin da ba shi ake so ba ka fitar da zaka sai da hakuri ka zo ka zauna ranar juma'a tun kaddara tun karfe tara kana da liman ya zo ka bar komai da komai kana kwaɗayin lada sai da hakuri saboda in baka yi haƙuri kan bin Allah ba kana ji kana gani kuma za ka yi haƙuri kan aikin banza a ah, ai mutum zai je filin stadiya kwallo a taka shi a masa bakan magana kila yan sanda ma akan wato ainihin dawakai su raɗa masa bulala ya yi ihu ya dafi ya hularsa ta faɗi amma ya haƙura yana jiran a fara dukan Mola kusan awa hudu a banzan bazara kenan da haka bahaushe ke cewa ko wanda bai sharan masallaci ba ya mai ya sharan kasuwa to ga gara kai haƙuri kan bin Allah misali kawai na ku, haƙuri kan bin Allah na biyu haƙuri ga barin sabon Allah na uku hakuri kan balayin ubangiji rashin lafiya hatsari ciwo rasuwar dan uwa raba rasa mukami wannan suke haƙuri dan haka Allah ce a atasbirun kuna hakuri wa kana rabbuka basira ubangijinka mai gani ne dangane duk abin da kuke yi Allah ta'ala ya ce mai aya ta gaba وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا laula unzila alaina almalaikatu aw nara sai Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw tuwan kabira wannan ita ce aya ta ashirin da ɗaya. alladhina la yarjuna liqa'ana eh waɗannan da ba sa ƙaunar haɗuwa da mu kafirai haɗuwa da Allah mutum ya mutu ya tadda shi salin alin to kafiri ba ƙaunar haka Kulura, shi yasa can Allah ya kalubalanci Yahudawa yace me qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dun nas ko ce me fatamanawal maut in kuntum sadiqin sai ce walan yatamannawhu a cikin baqara a cikin jumu'a kuwa wala yatamannawnahu yawan zabda nu'ara ta cikin fi'ili mudari'i amma sai shafe saboda zuwan lan a cikin bakara walan yatamannahu abadan bima qaddamat taydihim wallahu alimun zalimin kenan ba za su yi burin su mutu ba saboda abin da suka aikata ashe shi na Allah in ma mutuwar ta zo Allah ya rubuta Allah Allah yake mai tafi yau me ke cikin duniyar ne me ke ga kuda bare ronon kuda yo kurkunu idan ya kama kafan sauro yo me zai ci to saboda Allah so kenan a nuna maka cewa ashe in dai mumini ne har ajalinsa ya zo to shi muna yake ma ya tafi ba ce kake burin mutuwa ba kai hakuri lokacin da zo dan yace man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'a wanda duke ma zumudin haduwa da Allah ya hakuri ajalin yana zuwa to amma waɗannan sai Allah ce me wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana kafirai kenan sai suka ce a ah, laula mala'ika haka aya take dan me ba a sauka masa da mala'ika ba a saukarwa annabi Muhammad da mala'iku mana mu gani sallallahu alaihi wasallam laula unzila mala'ika a saukar mana da mala'iku an gane abinda suke nufi wai su ma a saukar musu da manzanci yanda aka saukar wa annabawa an gane laula unzila alaina mala'ika dan me ba a sauka mana mu da manzanci yanda aka saukar musu domin abin mun sun faɗa irin wannan a cikin aya ta 123 cikin sura ta 6 suna cewa lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya mai rasulullah mu ba za mu yi imani ba har sai an ba mu irin abin da aka ba manzanto irin wannan aya ce an ibnu kasir Allah ya rahmshe shi ma'ana ba za mu yi imani ba har sai in an kama da mala'iku aw litanwi' yani imma hada wa imma hada aw nara rabbana ko mu ga ubangijin mu qarara kamar da suka ce kafirai kenan lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan ba ma yi imani sai mun ga Allah kiri da musu to sai Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim kai gaskiya sun yi homa sun yi turokoko da burokoko da girman kai sun ɗauka su wani abu ne a cikin zukatansu wa'atau sun ja tunga sun yi tumbe utuwan kabira tumbe wanda yake babba ma'anar utu girman kai mafi isa ƙololuwa da tikewa wajen muni Allah ce kawai sun yi girman kai sun nuna isa sun nuna kakaci wanda bai kamata su yi haka ba sai Allah ta'ala ya ce a aya ta gaba يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الله تعالى يتي yau mai raunar mala'ika ai ranar da kafirai za su ga ainihin mala'iku ɗin nan an gane ko wato ba rana bace ta alkhairi gare su domin kuwa Allah yana faɗa a cikin sura ta takwas aya ta hamsin saboda dan ta fassara maka wannan ayar saboda ƙur'ani sashi na fassara sashi yana cewa walautara. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم إن ذاك جاء معنا وهو هو كركسو كجا مون رانا كركسو كجا كفن شوار أبن رانا دملائكو كي فزغن ran kafirai shine wannazi a tagarka kenan inda za ga lokacin suna dukan fusakunsu ko ka fuskokinsu da kuma ainihin bayansu a wani wuri yana faɗa yana cewa can cikin suratu al-an'am walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu baqtu aydihim suna dukan su suna cewa akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq wa kuntum an ayati tastakbirun kenan ayoyin suna da yawa wannan ya nuna maka wancan burin nasu shirme ne kawai su bari sai Allah ke cewa ai mai raunar mala'ika. ranar da za su ga mala'ikun da suke wannan magana to la bushra yawma idhil lil mujrimin a wani rana babu bushara. babu bishara ga masu laifi wa na hijiran mahjura a wannan lokaci cewa suke hijiran mahjura ma'ana wato ƙaura abin ƙauracewa a cikin hadisi tabbatacce dangane da wannan aya har wa yau wato hadisin albara dan azib manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mala'iku na gaya wa mumini lokacin fitar rai cewa ukhruji ayyatuha an-nafsul mutma'inna fil jasadi at-tayyib an gane ko kunti ta'mirinahu ukhruji ila rauhin wa warabbin wa rabbin ghairi ghadban la ilaha illallah mumini haka ake gaya masa Allah ka samu dace in aka zo ɗiban ran mumini sabanin su kafiran kaga shine wannan shi da kenan su kafirai an ce wannan za'at gharqa kafirai kuma na'am ko la wanna muminai kuma Allah ka dace wanna satnashta suka ce ran mumini kan fita in abin ka ba da misali ne kamar ka sa silin gashi cikin mai vaseline ka zare yaya sulbin yaya laushin to ya fi haka Allah ka samu dace kafiri kuwa garnaƙaƙar azaba yake gamuwa da ita shine mana wannan kururuwa da ihu da bala'i da talaulautuwa da tajarifi duk an haɗa mai ta haka Allah ke cewa a'a ku sha kurumin ku ranar da za ku ga mala'iku to ba alkhairi bane gare ku eh arabtum shine muke bayanin wannan hadisi cewa in dai mumini ne sai mala'iku su ce ya ke rai ya ke rai mai natsuwa han nafsul at-tayyiba saboda rai iri nawa ce ya jama'a rai iri nawa ce ahin barin dan sarara kaɗan in yi tambaya rai iri nawa ne na'am a eh baya ɗaya ne amma Allah ya sifata rai iri nawa ne iri uku ne akwai annafsul ammara akwai annafsul lawama akwai annafsul mutma'inna لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة ita ce rai da take zuga ka kai sabo Allah wa makiya zaki wani ka ki magana da shi ya waye shi da zai maka kai fatali da shi tana maka ingiza mai kan turuwa je ka gungunci ku je ku haɗu da shi ke ma ki imani waya ko haɗu a gidansu ne ma kaza ai fina-finai sababi sun zo na wasu iri kaza su dai ai ke yar gidan mai kuɗi ce bai kamata a ce aurenki ba a yi fati an cashe ba na rai kenan misali da ke ba ai saurayi irin ka dan birni dan sweet 16 sirdidi bai kamata a ce auren ka ba a ga su wance da wance ba shi dan kenan shine annafsul lawama kenan ai tunda ka samu wannan mulki ya kamata ka rabon ka dan baka sani ko za ka kawo majalisa ba duk akwai wannan tsiyar annafsul lawama kenan kuma har malamai ba kyale su ba ya kamata ka ba da fatawa ko yan labai zai san da kai ko mai kuɗi zai kawo zakka ko a ringa samun kujerar maka da umra duk tsiyar kenan akwai su an nafsin lawwama in dan kasuwa ne a ɓoye kaya mai sai da manja ka hargiza in dai in tele ne to ka sa doguwar lamba daga gungu a ci kuɗin mutane da sauransu misali in dan a caba ne ɗauki wannan matar a ainihin wato babur ka dinga taka burki dan ta daki bayan ka ka ji daɗi duk shaidan ne ke wannan ta kuma wallahi shaidan ne hatta mai sayar da nono shaidan bai kyale ta ba ɗauko ainihin kuka ki haɗa dan abin yi kawai hatta giya tuma mai sayar da gyada sai a ce ki dauko wannan gwangwanin ki taki gwangwanin ya bulluko gyada da cikurus in mai sayar da tumatur ne kwandon tumatur ƙasa yan yangu yangu rubabbu kanana luka luka duka duka kwaya biyar duk sai rufe su ce duk ne in ka to a gani sai ce bana son tona asiri in za a yi kawai to wannan shine annafsul ammara nake so na ce al ammara nake so na ce al ammara makyu rai wadda take tura ka zuwa ga sako ita ce al'amara shi yasa can yake cewa wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ko ka iska gidajen da ke takama su wayo ne ana rudin yan mata yanzu ke idan kika aure yanzu nan eh mijin naki idan ya mutu a barki da ya zaki kullun sai su ringa tura mazajen mutuwa su ba za su mutu ba su je ki digiri ki karatu ki samu aikin yi sai ka iske yawanci an lalace an tsotse an kanjame an mauje shekarun auren sun tafi takaddan kwalin ko a samu ko a samu kuma dinga gantali ba nan babu can duk wannan sharri mai annabsul amara ta biso tare da haɗin kan shaɗin to idan Allah ya mutum arziki bayan annabsul amara kuma sai Allah ya jefo masa tuba to irin wannan rai stage 2 ken, ita ce annafsul lawama an gane ko self-criticizing soul ko kuma self-indicting soul ran da take zargin mai to mumini in yana da wannan to ya gode ma Allah da ka laifi ka dinga ka me yasa ne kaza ne sai ka duk duniya ta ma kunci to wannan ba karamin alkhairi bane Allah kuwa in dai mutum zai yi abin tsiya ya ji kawai ba komai to da mushkila fa amma ka yi ba daidai ba ka ji ka tsargi kanka ka damu to sai ka gode ma Allah ai Allah na nufinka da alkhairi kenan to irin wannan rai shine Allah ya rantsa da ita la uqsimu bi yawmil qiyama sai ce wa la uqsimu bin nafsi allawama to kuma sai rai mataki na uku to wannan ran shine nan dalilin wanda muka kawo wannan ita ce annafsul mutma'inna ita ce wadda za a zara ran a tura ta aljanna ana mata kirari ana raka ta da tawago na mala'ikun rahama shi na lake ce ya ayyatu han nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli Allah ka samu dace saboda haka ya a wannan wuri wannan hadisi ke cewa kar ku manta duk wannan maganar karkashin wancan ayan ne yawma yarawna al malaika la bushra yawma idhil lil mujrimin wa yaquluna wannan ne to shine koro wannan ruwaya in dai mumini ne za a zarare din Hana masa magana mai daɗi. ya ke rai ni'imtacciya nagartacciya ki fita daga wannan jiki nagari wannan jikin da kika kasance kina raye ciki ki fita ki canza gida zuwa rauh rauh tanadin alkhairi da ubangiji ya miki wa da wani ƙanshi na musamman kuma kitar da ubangiji wanda bai fishi da ke ba haka ake gaya mu ne Allah ka samu dace to wannan abinda za a gaya mu ne kenan amma su kafirai kuwa shine kamar da muka ji ranan nan yau mai raunar mala'ikata la bushra lahu su ba su da wannan bishara din babu kafiri zai kururuwa ne ya yi ihu yana kiran alkhaiba wal husran wa ya kuluna hijiran mahjura hijir alman an gane ko man ma'ana kamar ka ce hani ma'ana ga azabar sun gani ina ma a sanya musu hani ko kan dagarki ta yadda azabar za ta same su ba amma ina ba zai yiwu ba abinda suka aikata ne aka saka musu shi Allah ya tsare mu da tabewa Allah ya kyashe mu da halaka Allah ka kyashe mu da dama in za mu yi nadama mu yi ta anan dan mu gyara dan mu tuba dan mu gyatta hanya saboda yan uwa tafiya ce babba a gaban mu muna da doguwar tafiya wani malami ke cewa ni ban san akan me ma zan yi kuka ba tafiyar da ke gabana tana da tsayi don zuwa lahira ce tafiyar na ba yawa sai ya ce zan yi kuka ne saboda wannan doguwar tafiyar koko in yi kuka ne saboda karancin guzurin da ke hannuna amma ni na san ya ubangiji bani da komai rahamarka ita ce mafi yalwata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa wassalamu alaikum wa rahmatullah London assalamu alaikum warahmatullahi tambaya ta farkon yana cewa malam shin me ya tabbata a sunna in manzo Allah ya kare sallah ta farilla me yake yi to abin da ya tabbata a sunna idan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kare sallah ta farilla yakan ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so nawa sannan sai ya juyo ya fuskanci mutane ya kalle su sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram biyu kenan ko sannan sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu kulli shay'in qadir hudu kenan سيك لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل خلصنا الحق نبير سيك لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر نشد سي أن لا حول ولا قوة إلا بالله نبقي سي يقول هو دبرب الفلق دبرب الناس sannan yakan تيكما اللهم لا مانع لما alaima الله ولا تكون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد انغاني أنقانيكو صنتكو سيئة الكرسي أنقاني صننكما وتعينهن نافد قل هو كو صننكما سيئي سبحان الله تلاتين دا والحمد لله تلاتين دا والله أكبرنا تلاتين دا أكو sannan sai cika da kalmar shahada wannan shine tsarin kuma dole mu kiyaye wannan haka ya tsara akwai wasu surawai da slight differences amma abin da yake kenan babu inda ya tabbata a sunna annabi in ya kare zai ce salati goma ga annabi wannan bid'a ce kirkira ce ta mutane kawai babu abin da yake kenan kuma dan mutum yana so ya tsare ya tsare yanda annabi ya yi abu saboda mun kama hanya ne kamar da na gaya mana doguwar tafiya a gaban kuma zaka tunkari lafiya da abinda annabi yayi abinda Allah ya sani ba ra'ayi ko tunaninka Allah ya samu dace mai tambayar na gaba ya ce assalamu alaikum malam yana tambaya game da mai lalura wanda bai iya yin azumi an ce zai ba da mudun ga azumin kowace rana shin dole ya baiwa mutum mutane daban-daban har talatin ko kuwa zai dunkule ya baiwa mutum ɗaya kuma zai iya bayarwa a farkon azumi ko kuwa karshen azumi ina neman karin bayani to mutum da mara lafiya Eh, yani ya kamata ka sani mara lafiya iri biyu ne amma asalin maganar mara lafiya kamar da Allah ya faɗa a cikin aya ta hudu cikin sura ta biyu ya ce mara lafiya ya sha azumi ne ya rama ba wai ba da ciyarwa ba in ka ji ciyarwa to shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miski. wannan kuma sai idan tsoho ne wanda ba zai iya azumi ba saboda tsufa to shi duk lokacin da aka sha ruwa sai ya kawo abinci ya ba mabukata amma mara lafiya shi an ramawa zai yi ko ba gane ba ne yawwa amma idan rashin lafiyar an fidda tsammanin zai warke kwata-kwata ya zama hopeless case kwata-kwata babu alamar waraka Allahu alam bisa zahiri to sai ka bashi hukuncin wancan tsohon duk lokacin da aka sha ruwa sai kawo abinci ya ba mabukata kawai za ka ce wai a rana ya ba mutum talatin mm, duk lokacin da aka sha ruwa ya ba da abinci in kuma har ramadan ya wuce bai yi ba to kenan akwai bashin ciyar da mutum talatin gwargwadon duk rana akan shi kenan Allah ya sa an fahimci wannan amsar da kyau Allahu akbar tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam na na kasance malami a makarantar kwana ta mata sai aka umarce ni da da na yi musu sallar magariba muna cikin sallah sai alwala na ta karye sai kawai na ci gaba domin ba zan jawo wata ta ci gaba da sallar ba tunda ba maza ba ne shin malam yaya zan yi wurin sanar da su kuma menene hukunci na to gaskiya wannan zai iya yiwa haka zai iya faruwa amma abin da ya kamata shine yi kokari kar ka bari ita Allah ta kare iya iyawarka yanzu misali kaddara ina zuwa kaddara limami ne sai ya zamanto hutu ya matsa mai akwai malaman da suka ce in mutum ya matsa hutu tusa kenan har cikinsa ya ƙara ƙulululululu irin na misali to suka ce Allah su Shi shine mai askari yake cewa wal qarqaratu shadida wai ƙaran ciki mai ƙarfi na kau da alwala amma wannan magana ba ta da ƙarfi, kuma suka ce wai idan mutum ya matsa ma hutu to in ma ba ta fita ba za ta bi ko ta silin gashi ta fita ah to wace ta fita ta wurin ai ba wurin fitar ta bane saboda haka abin da ke akwai shine za ka iya rike wannan Allah ta kai to amma abu na iya zuwa ba ma don wannan ba Allah ta taba ta ce to magana cewa ka ci gaba da sallah ganin mata ne ba sa iya ja a'a ya halatta a ra'ayi mai ƙarfi mace ta ja 'yan uwanta mata sallah in har tabbas alwalakka ta warware kuma akwai wadda take da ilimi gwargwadon hali sai kai mata ishara na san kun jabin baiko ko bambara baiko raƙumi a kabat ko to amma ya halatta dama maganar limancin mace ai abu uku ne wasu suka ce ba za ta yi ba kwata-kwata gaba ba maza ba mata wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malaman malikiya wasu ko suka ce a'a za ta yi wa ƴan uwanta mata saboda hadisin ummu waraka ko suka ce kai za ta iya wa maza ma wannan shine ra'ayin at-tabari amma ra'ayi ne shi ma mara karfi magana mafi kyau mace za ta iya jan ƴan uwanta mata dan ummu waraka annabi ya sa ta ja mata sallah ƴan uwanta kenan bisa wannan kai a matsayin ka na limantar da ka samu matsala in har akwai wadda take da ganewa kuma dama ya kamata ka ilmantar da su kun ga akwai yiwuwar a samu matsala kaza kaza ke wance kila kin dan fi karatu karatu akwai yiwuwar yi miki ishara ki wuce ina ishara to shikenan ki wuce ba magana kawai ki je ki cika sallah misali to tunda kila babu wannan ilimin kuma ka ci gaba da sallar to dole ka kudurta kai a zuciyarka sallaka ta ɓaci amma su tasu ta yi ko shakka babu da an kare sai ka fita cikin rufin asiri ka je ka sake sallah ka kasa da farki eh Allah kyauta ah, assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya mai wannan tambaya na da tambayoyi biyu tambaya na farko shine akan cewa ya ji wasu malamai suna inkarin bayani da ya zo a gun wasu malamai cewa Allah subhanahu wataala yakan sauko cikin dare ya tambayi bayan shi wanda yake neman taimakon shi sun ce Allah baya so ko shin menene gasken wannan sannan tambaya ta biyu akan cewa ba a ganin manzo sallallahu alaihi wasallam a mafarki sai akwai wasu mutane wanda saboda kusantar su da ubangiji suna ganin shi zahiran ne duk da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati shin menene gasken wannan malam to shi musulunci ba addinin wasa bane ko kuma tunaninka ko ra'ayinka duk yanda kake jin ka kai ga wani matsayi na ilimi fa an riga ka in kirki ne an yi an wuce ko kirki dai mutum bai kai sahabbai ba wanda ke cewa Allah baya saukowa sai mace ta annabi ne ya faɗa abu na farko da ya kamata ka gaya masa kenan amma baka lura akwai wanda a shirye yake gane gaskiya akwai wanda ya riga ya sauka daga hanyar annabi bayan da za ka yi da shi don ko annabawa ma sun yi wa'azi sun barbatattu to kai suwa kuma in ya tabbata annabi ya magana ya tabbata a hadisi wani ya zo saboda wai ilimi ya kawo da maganar annabi to ai kai in kana da hankali ka san ba abin biyu ne ka san halakakke ne ai zaƙin bakinsa da surutu ba zai maganin komai ba babu kuma wanda zai burge sai wanda ya kine neman ilimi to in ka kine neman sai ka zama kamar balta mola a dinga dukanka ana ka annabi ne ya faɗa hadisi Allah yana saukowa a kashe ɗaya cikin ukun dare na ƙarshe zuwa saman duniya wace irin sauka Allahu alam sai ka zauna lafiya har ma ya ce ina mai neman gafara an gafarta mai ina mai roƙo na an bashi sai wani ce kai Allah na sauka ina ganin ba daidai ba to annabi ne ya faɗa kai kuma ta kwakwalwa ce kawai kana da hankali sai ka auna in ka bi shi ya halaka zai kuma halakar da kai tabbas domin Allah ya faɗa a aya mai lamba ɗaya ɗaya biyar a sura ta hudu yace wa mayu yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at mai masira shikenan magana ta kare Allah ya ce duk wanda ya ja in ja da manzon Allah bayan hujja ta bayyana gare shi kaji magana. ja in ja hujja ta bayyana yace ya bi hanyar da ba ita mumine ke kai ba sharadi uku ko sai Allah ce za mu bar shi da abin da ya jangalo ma kanshi daga ciki kuma akwai irin wannan a ce annabi ya faɗa hadisi tabbatacce ba ko ba zuwa kai kabi kansa sai ka bi hanyar da malaman hadisi suka bi kai ma ka rawana hadisi da dalili da hujja amma hadisi gashi na very sound very clear authentic sai ce ah mu ra'ayin mu to ka san wannan halakakke ne kawai kuma akwai wanda ma zai ce da kai shi ainihin shi shi ma Allah ne gaba to me zaka ce game da wannan kuma aljihunsa ma Allah ne to zaka yi da wannan kuma shi yasa annabi ce kun ga wannan jama'ar tawa za su kasu gida uku, duk sauran yan wuta ne sai ɗa, wacce ce duk waɗanda suka yi maintenance suka rike hanyar da na kawo saboda kai ya rage ga musulmi ibn mas'ud ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda annabi ya karanto aya ta 153 a sura ta shida Allah na cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون آية تقدري تامسن دقوق sai ce mun zalla sai ja dogon layi dogon layi yace khatta khattan mustaqima ce to kun ga wannan hanyar sai ce wa anna hadha sirati mustattabi'u hanyar kenan ku bi ta daudar kar ku bi hanyoyi malkudaddu karkatattu yace waɗannan hanyoyin da suka kauce ma wannan akwai shedanu akai suna kiran mutane zuwa ga ra'ayinsu da tunaninsu ku bi wannan hanyar shi yasa ka'idar da zaka gane gaskiya duk wanda ya zo da da'awa ka ce da shi cikin sahabai wake da nan fahimtar taka ko me annabi ya ce in kana son ka gane gaskiya shi yasa lazimtan makaranta dole ne in ba haka ba sai ka zama kamar bal ta maula kai ba fa bawan wani bane kai bawan Allah ne duk malamin da ba zai ja ka zuwa ga Allah da manzon Allah ba rabu da shi kowaye algafata da Allah gaya mana Allah gaya mana annabi gaya mana annabi tsira kenan Kar ka kira mu zuwa ga girmanka da mukamanka mm ba ta kai muke ba so muke mu tsira dan mu bayan Allah ne da mu da kai halitta Allah in kai mana wannan Allah ya maka albarka Allah zai baka lada ba za mu baka ba amma kai tunanin mu girmama ka a'a ita ce fa ka'idar to dan me Allah zai aiko annabi duk wannan wahala sannan wani kuma zai ce kai shi ma shi ne baka da tunani ne saboda duk wanda ya ce Allah baya saukowa to sai mu ce ai an riga ka jahamiya ma sun yi haka jami'a sun yi haka akwai mu'attila akwai mujassima da haka ibn al-qayyim ke cewa al-mujassimu ya'budu sanama wal mu'attilu ya'budu adama shi mai ta'atili wanda ya kore Allah daga sifarsa to yana bauta ma babu komai yana bauta ma zero mai cewa kuma Allah ya sauko ya zauna irin zaman da sarki a kujera wannan ba kida ahlus sunna bane wannan akinsa mujassima to dole mu karatu al mu'attilu ya'budu adama wal mujassimu ya'budu sanama a takaicen takaicewa Allah yana saukowa saman duniya sauka wadda ta dace da girman sa ba mu san ya yake ba amma tunda an faɗa mun yi imani sami'na wa ata'na wannan ita ce aqida so me wannan magana ce ne me kuma bangare ta mai cewa ganin annabi akwai wanda yake ganin matsayinsa ya kai zai ga annabi kuru shi ma ƙarya ne ciwa-ciwa ce 419 ne ko ake ai wasa da kai kawai a ci kuɗin ka da kai wallahi ƙarya ina fata ku san wannan da kyau saboda in in matsayi ke sa a ga annabi kuru bayan ya bar duniya sai mu ce ka kai sayyidina Abubakar ka kai sayyidina Umar ina ne annabin yace haka zai yi ga mana a Qur'ani in kuma tsabar takawa da tsoron Allah ne to su sahabbai Allah ya ce radiyallahu anhu ya yarda da su kai ina ne Allah ya ce radiyallahu anka a Qur'anin ciko kawo mana radiyallahu anka so jama'a kuma da hankali fa wallahi billahi tallahi wannan addini sai an yi da gaske a tsaya zaƙin baki da surutu ba shi bane dan girman Allah ai kokari a gaya mutane gaskiya a fita haƙƙin su za mu tsaya gaban Allah in ku ka ki ka kama hayaniya to ranar kin dillanci na zuwa ranar da hajar mai gari ta bata kuma wannan muke jin tsoro muke gudu annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce wanda ya ganni cikin bacci zai ganni hadisin da ake cewa ya bai tabbata ba na'am akwai yiwuwar Allah ya nuna maka manzon Allah a cikin bacci is possible amma ka ce ka gan shi ƙuruƙuru har ya baka wata doka ya baka wani addini kenan bai cika sako ba ashe akwai wani abu da ya rage da ya keɓe ka da shi ban da sauran mutane gashi kuma Allah ya ce ballig ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fa ma ballaghta risalata ka iya da duk sako cewa wani ilimi ne na batini mu ahli zahir ne masu zahiri duk wannan hayaniya ce kawai so maganin wannan duk mu koma zuwa karatu mu samu malamai na Allah su karantar da mu Allah ya ce annabi ya ce Allah ya kara mana shari'a ka raba mu da kaucewa da kuma bata na'am na'am cewa manzo Allah me ita eh cewa manzo Allah bai mutu ba bai koma ga Allah ba ita ma ƙarya ce ai ai an riga an wuce wannan yayin tuntun tun ai wallahi an wuce wanda ya ce manzo Allah bai mutu ba bai koma ga Allah ba to yana ina Allah ce innaka mayyitun waye annabi din Allah waye ba da wannan labarin ya rage naka ko dai wanda ya gaya maka shefi Allah gaskiya a wurinka ko Allah mahalici shi ke da gaskiya zaɓi ya rage naka Allah ya ce kai mai mutuwa ne su masu mutuwa ne ko وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات بعد الله فدا aw qutilan qalabtum ala wai me yasa qur'ani na magana ka mutum ya rikice ne haka ne ha ina hankalinka yake wallahi abu da ka san dabo sai ga mutum kame na da hankali sai rikice to wallahi kuma da hankali musamman matasa tashi ayi karatu yanda akwai yan fashi da makami akwai yan fashi imani kuma be careful Allah ya tsare mai kare mai tambaya ta assalamu alaikum malam da fata mala ya sha lafiya shin malam mutum mai asma zai iya shakan hela? mutum mai ciwon asma Allah ya kare mu daga dukkanin cututtuka musulmi da ke da wannan ciwo Allah ka raba su da shi an gane ko har ma wanda suke kafare din Allah ya yi musu dan mu musu addu'a da zimmar ko su gode ma ni'imar Allah kan haka su shigo musulunci ina fata an gane ko to wanda ke da asma yan uwa inhaler e, ita inhaler da Allah ba da hankali ita inhaler din nan a matsayin magani ce ko a matsayin abinci ce sauraka idan mai asma ya shaga inhaler azuminsa bai ɓaci ba azumi ku ji da kyau abin da yake ɗaukan sunan abinci ke bata azumi inhaler ba abinci ba ce in mutum ya shaƙa saboda larura shikenan to amma tun da ba shi da lafiya ya sha azumi mana ko ya sha azumi adadin kwanakin da ya sha in ya so ya rama daga baya ce ya fi amma tun da tambayar kan inhaler ne in yi inhaler in inhaler azumin sa bai ɓaci ba dalili saboda ba abinci ba ne kamar allura ce a maka allura saboda ciwon baya ciwon kai azumin ka bai ɓaci ba amma inda za a baka drip ko insulin ake cewa ko abincin nan da ake samu allura abinci to wannan kan azumi ya baci dan wannan abinci Allah ya samu gane Assalamu alaikum tambaya ta ita ce ana yi ma sallan nafila kabiliya ko ba adiya to sallan nafila ana mata kabli ko adi amsa mafi kyau eh za a yi mata ce da ku mafi kyau don akwai ra'ayin da ke cewa ah, ban da su don ba farilla ne amma ba dalili tun da dai ibada ce kuma gyara ake so so in har ka samu kuskure kuskure a cikin farilla da nafila duk ɗaya ne ai Allah yake so abota masa so za a iya wannan gyara wannan ita ce amsa a takaice wallahu a'lam wa bihi tawfiq tambayi da assalamu alaikum malam da fatan malam ya shawara lafiya don Allah malam menene hukuncin mai janaba alhalin kuma ga wankan janaba a kansa ga wankan mai janaba ai ka ce mai janaba ah, ah, wankan juma'a okay na to kurji da kyau mutum ne ga janaba a kan shi sannan kuma ga wankan juma'a ya zai to nan malamai misali a shekul albani yana cewa Allah ji kanshi shi idan mutum ga wankan janaba a kan shi sannan kuma ga juma'a misali kamar gobe to yana da zaɓi ƙwaya ɗaya cikin zaɓi uku number one akwai abin da zai yi ya samu lada ashirin na biyu akwai abin da zai yi ya samu lada goma sha ɗaya na uku akwai abin da zai yi lada goma kawai in yana son lada ashirin to ya nemo bokiti na ruwa ya yi wankan janaba ya san janaba ce ya kuma sake nemo ruwa ya yi wanka na juma'a lada goma goma domin Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kenan kaga wankan janaba ai hasana ce abu ne mai kyau lada goma juma'a kenan lada 20 in yana so to amma nan ya danganta ga in akwai yalwar ruwa kuma akwai lokaci da ba zai makara ba in ya gara dama ko kuma na biyu ya zo da bokitin ruwa ɗaya kawai ya yi wankan janaba don ita ce mafi muhimmanci amma ita juma'a din ya yi niyya kawai ya yi niyya amma wankan na janaba ne lada goma sha ɗaya kun san mai dalili kaga wankan da ya riga ya samu lada goma saboda in ka zo da abu ɗaya lada goma to amma kuma na suna cewa wanda yayi niyyan abin kirki bai yi ba lada ɗaya kun gane hikimar lada nawa kenan to ko dai ka zaɓi wannan option na biyu ko kuma na uku lada goma kawai kawai ka gwada tsakanin janaba da juma'a wanne fi ai mun faɗa janaba ce ta tafi muhimmanci kamanta da juma'ar misali ka bar magana wankan kawai ka yi wankan janaba shikenan lada ɗaya wanne fi cikin hukun wanne fi wanne fi ya jama'a of course amma sai inda yalwan ruwa in kuma da lokaci wannan ita ce amsa Assalamu alaikum malam. If one does intend to observe some nafil in the night after taraweeh prayer, should he follow suit in observing the Shafa and Awutir nafila or not? Wassalamu alaikum. If somebody wants to observe extra nafila in the night, it's okay, but preferably by the time you've finished your taraweeh, 8 units and 3 units as your witr, making 11, it's better you don't add any extra unit if you want to maintain this sunnatic methodology. But then, if you prefer the view of those saying, you can pray as many units as you wish. Because it is time for, you know, doing things possible to maximize the chances of your acceptance in the eyes of Allah. It is okay. But then, by the time you finish your nafila, you cannot offer any waqf if this is the question because there are no two witr in a day in a night that's clear so if you have observed the prayer and in the night you want to pray more it's okay but preferably pray eight rakat after Isha and then go and sleep you delay your witr in the night you wake up and say your witr that is okay don't play, pray double witr in a night I hope that is clear. Wallahu Assalamu alaikum malam. Ni ne na shigo wurin da aka yi tarayya da musulmi da wanda ba musulmi ba. Misali aji daki da shauransu wace irin sallama ya dace na yi musu. To idan ka zo wuri da ke da gambeza to wasu malamai suna cewa sai ka ce assalamu ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata akan wanda ya bi shari'a kenan wanda yake ba shi ba ne ba da shi ba kake kenan kun gane assalamu ala al huda amincin Allah ya tabbata kan duk wanda ya bi shirya wanda yake ba shi ba ne ba da shi ba kake wannan ita ce amsa kuma ta fi gamsarwa Allahu a'lam فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا